ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta laraba shida ga watan ramadan alif da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wace ta daidai da ashirin da tara ga watan abrilu shekara ta dubu biyu da ashirin muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta goma sha biyu a cikin alkur'ani wato suratu yusuf alaihi salatu wassalam wannan tafsiri yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u ya obai da jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass nan bi azikuwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna najeriya a jiya mun kwana a kan tafsirin aya ta goma sha tara a cikin suratu yusuf muna cikin bayani mun ambaci wasu daga cikin hukunce-hukunce a cikin wannan aya ba mu kai ga ainihin kammala bayani ba sai lokaci ya riske mu a don haka za mu buƙaci malam insha Allah zai nanata mana wannan aya sai mu kammala bayanai da muke yi a cikin wannan aya sai mu ɗaura insha Allah daga nan عمالا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأتروه بضاعة والله عليم بما يعملون waje سبحانه وتعالى يتي وجاءت سيارة وسؤال ريمة فيها سيسكزو فأرسلوا واردهم sai suka aike mai nemo musu ruwa in an ce warada ya ridu wurudan mutumin da ya tafi neman ruwa wato an ce sunan midlas bin ra'awil ko kuma malik bin zu'ur kamar yadda malamin suka ambato allahu alam da dai suka zo ishi ya dame su suka yada zango sai suka tashi wani mutum ka je ka nemo mana ruwa fa'ad a nan akwai ijazun bi wato falamma zahaba wariduhum ra'al bi'ra fa'ad ladalwa, a lokacin da mai neman ruwa ya tafi ya ga wata rijiya sai ya tsoma gugansa ana cewa adla dalwahu idan ya shigar akan ce kuma dala dalwahu idan ya jawo kamar yadda malaman lugha suke bayani in ka ƙara hamza wato an shigar da guga kenan in ka cire hamza an jawo guga zaka ce dala fulanun dalwahu wane ya jawo gugansa amma adla dalwahu ya shigar da gugansa qala sai ya ji an rike gugar katakam sai ya ce ya bushira ya bushara ta mun ce akwai karaoi karanci guda uku a wannan aya ana ce ya bushira bilmat akan ce ya bushira ya wato bil alfi wal ya sannan akan ce ya bushrayya duka malamai sun yi bayani waɗannan kuma kira'o'i ne ingantattu shi wannan da ya shigar da gugan cikin rijiya sai ce ya bushara ta aka ce in ka ce ya bushira ya bushara ta yana magana da kansa amma ya bushiraya ya bushara ta ni karan kaina ni kadai sannan ya wato yana kiran waɗanda suka zo tare haza gulamun wannan yaro ne amma kuma an ce kira'ar wanda ya karanta ya bushiraya ma'ana an ce wai wani mutum ne wanda ke cikin ayarin suna tare sunan shi bushira sai ya jingina bushara zuwa gare shi kamar ya ce ya kai dan uwana bushara zo haza gulamun wannan wani yaro ne ina fata muna fahimta wa sarrufu a? sai suka boye cinikayyan annabi yusuf shin kaya ne wanda suka siyo koko bawa ne wanda ya gudu suka siya sai suka ɓoye cinikayyansa wallahu alimun bima ya'malun alhali Allah subhanahu wa ta'ala masani ne game da abin da suke aikatawa Allah ya san abin da shi wannan ɗan saƙo ya zo ya san abin da yake aikatawa su ayarin kansu da suka zo Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da suke aikatawa su ma 'yan uwan annabi Yusuf alaihi salatu wa salam Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da suke aikatawa to anan malamai sun ɗan kai ruwa rana wurin gano hakikanin mai Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da wa'asar ruhu shin shi ɗan saƙon ne ya ɓoye gaskiyan haƙiƙanin annabi yusuf ko ko ‘yan uwan annabi yusuf suka ɓoye haƙiƙanin al'amarinsa duka malamai sun yi bayani daga cikin abin da suka faɗa mujahid da imamu sodde radiyallahu anhuma suka ce waɗanda suka ɓoye gaskiyan haƙiƙanin al'amarin annabi yusuf su ne ‘yan uwan annabi yusuf domin ba su yi ma'ayarin nan bayanin shi wane ne a wurinsu ba domin an ce wato a lokacin da suka jefa shi kamar yadda muka karanto ba su bar wannan rijiyan ba sai da ya kwana uku suna nan tattare da shi har sai da waɗannan ayari suka zo suka tsunduma guga bayan sun tsamo shi sai aka ce ‘yan uwan annabi yusuf sai suka tashi suka ce wannan bawanmu ne ya gudu ya faɗa rijiya dama zaman da kaga muna yi anan mun rasa yadda za mu yi mu tsamo shi ne har sai da Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana ku wannan kauli na farko kenan kenan wa asaruhu bida'a yan uwan annabi yusuf su ne suka boye hakikanin al'amarin annabi yusuf kamar yadda Imam mujahid da imamu suddi ya faɗa an samu daga imamu la'aufi rahimahullah yana cewa wato wanda ya boye wannan magana eh, asarrahul wari wato shi wanda ya jefa gugan Shi ne ya ɓoye ma 'yan uwansa haƙiƙanin al'amarin domin a lokacin da ya zo an aike shi ya samo ruwa da ya jefa ya samu yaro sai ya ɓoye al'amarin al'amarin annabi yusuf ya ɓoye ma 'yan uwansa ayari da suka zo tare in ji imamu mujahid da imamu suddi amma imamu al'afi rahimahullah ce a'a su 'yan uwan annabi yusuf su ne suka ɓoye ma ayarin haƙiƙanin wane annabi yusuf aurensu domin idan ka koma cikin isra'iliyat an ce a lokacin da aka tsamo shi yan uwansa sai suka yi masa yare da ibraniya suka ce idan baka tabbatar da cewa kai bawan mu bane ka gudu to za mu kwace ka da ƙarfi a wurinsu sannan mu kashe ka aka ce sai wai ya tabbatar wa da waɗannan ayarin da suka turo ɗan saƙo ya samo musu ruwa sai ya tabbatar musu da cewa ai shi bawa ne wanda yake ya gudu Allahu a'lam wannan dai kissa ce wacce yake Allah shi ya san ingancinta a don haka ko dai ya zama na ƴan uwan annabi yusuf su ne suka ɓoye maganansa kamar yadda aka samu daga abdullahi ɗan abbas abin nan aka samu daga eh, eh, abin nan aufi ko kuma ya zama na a'a shi ɗan saƙo shi ne wanda ya ɓoye ma ayari ƴan uwansa wato ainihin haƙiƙanin wannan magana irin wannan magana ita ce wanda imam tabari ya tafi zuwa gare ta rahimahullah ya rawaito da sanadinsa an ibn abi najih an mujahid an samo daga mujahid radiyallahu an yana cewa sahibul dalwi wannan ma'abucin guga wato dan sako wanda aka aike shi din nan wa man ma'ahu tare da wanda suke tare da shi qalu li ashabihim sun ce da ainihin abokanansu innama sab innama sabbanahu eh, khifata an yashrakuhum fihi in alim sai suka ce ai wannan wato kaya ne wanda aka bamu za mu kai kasar misra saboda suna jin tsoron kada ayari abokin tafiya su yi tarayya da su a cikin kuɗin wannan yaro bisa mani a cikin kuɗinsa wata bi'ahum ya yaqulun yan uwan annabi yusuf aka ce sai suka bi wannan ayari suna cewa da su lil mudli wa ashabihi suna ce ma wanda ya sanya gugan da shi da yan uwansa ayari kenan istawsiq min la ya abak ka shi da kyau domin gudun kada ya gudu daure shi ta mayau don kada ya gudu hatta wa bi misr har sai da suka kai shi kasuwar misra fa ta yake cewa man yafta'uni wa yubashshir annabi yusuf da kansa sai ke cewa wa zai siye ni yayi bushara wa zai siye ni ba zai yi nadama ba fashtarahu malik sai sarkin misra ya siye sa wal maliku muslim shi wannan sarki a wannan lokacin kamar da imamu mujahid ya faɗa ya kasance musulmi ne kenan a wannan ƙauli abinda muke iya fahimta wato shi mutumin da ainihin aka aika ya je ya samo ruwa shine ya ɓoye ma 'yan uwansa haƙiƙanin labarin annabi yusuf domin gudun idan suka ji labari za su ce to mu ma sai mun yi tarayya da kai a cikin kuɗin wannan yaro malamai suka ce in ka duba yakin magana Allah subhanahu wa ta'ala na cewa waje waja'at sayyaratun fa da waridahum Allah ya ce sayyara sayyara suna ce ta mata saboda ga tawun a cikinta amma bai ce fa ba sai ce fa da waridahum ya buɗi magana da mata amma kuma ya cika ce da lafazi na maza sai malamai suka ce wannan al'amari wato yana da yawa a cikin maganganun larabawa misali kamar al'arabu kaga Allah subhanahu ta'ala nake cewa wani lokacin qalatil a'rabu amanna anan ya kawo shi mace wani zubin kuma sai kaji yana cewa wato ainihin maza wa mimman haulakum min al-a'rabi munafiquna anan ya kawo su a maza don haka sai suka ce to a nan abin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato ainihin waje a sayyaratun da hum ya mai da shi maza saboda magana ake da maza kamar su yakin waje a rijalun ne fa'ar da waridahum wasu mazaje sun zo sai suka aike ɗan saƙo wanda zai samo musu ruwa ina fata muna fahimta kenan abin da muke iya fahimta wato ko dai ya zamana shi wannan ɗan saƙo shi ya ɓoye ma ɗan uwansa haƙiƙanin annabi yusuf ko kuwa zama na a'a yan uwan annabi yusuf su ne suka ɓoye haƙiƙanin al'amarin annabi yusuf duka kowanne ka ɗauka ta kowane fuska zai inganta saboda su suna so su rabu da shi ba su so a gane ɗan uwansu ne domin za a ce a'a yaya za a yi ku irin wannan aiki da ɗan uwanku ina fata muna fahimta Allah subhanahu wata'ala yace wallahu alimun bima ya'malun Allah subhanahu wata'ala ya san abin da suke aikatawa malamai suka ce wannan ana kiran shi ta'arif wato shagube ne ko ko manuniya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana nuna masa cewa yadda 'yan uwan annabi yusuf suka zalunce shi suka raba shi da mahaifinsa karka damu a ƙarshen al'amari Allah subhanahu wata'ala ya baiwa annabi Yusuf rinjaye akan ƴan uwansa ya kuma hada shi da mahaifinsa to kai ma idan kai hakuri haka Allah subhanahu wata'ala zai baka galaba akan garin Makka zaka ci garin Makka da yaƙi kamar da yake cewa laqad saraka Allahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjid al harama insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun yadda Allah subhanahu wata'ala ya rinja yadda annabi Yusuf akan yan uwansa ya ba su ainihin sarauta ko ko ainihin shugabancin kasar Misra to kai ma haka Allah subhanahu wata'ala zai baka rinjaye akan mutanen Makka zai mallaka maka cikin garin Makka babu wani mutum wanda zai yi wani abu face abin da ka so ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na'am wa sharahu wa sharahu bi thamanin darahin ma'dudatin وكانوا فيه من الزاهدين الله سبحانه وتعالى ce wa sharahu malaman lugha suka ce wannan yana ɗaya daga cikin huruful afdal wato haruffa ne wanda kana iya cewa shara ya saida sannan kuma kana iya cewa shara ya siya ana amfani da shi wato da fuskoki guda biyu shi yasa wani mai hikima yake cewa falamma sharaha fadat al-ayn abratan wa fi sadri khazzazun min al-lu'm hamizu in kace sharaitu siya sharaitu siyar yana daukan fuskoki guda biyu Allah subhanahu wata'ala ce wa sharahu bi samanin baksin sai suka siyar da shi da wani dan kuɗi baksin wulakantacce ko kaskantacce ko dan kaɗan da rahima ma'aduda dirhamo ma waɗanda yake 'yan kaɗan wa kanu fihi min az-zahidin sun kasance daga cikin sa suna masu kyama anan har wa yau malamai sai suka sake kai ruwa rana suka je suka dawo wurin fahimtar haƙiƙanin su wane ne suka sai da annabi yusuf sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin ‘yan uwansa ne suka sai da shi koko a'a shi wannan mutum da ya zo wanda aka aiko ɗan saƙo ya nemo ruwa shine ya sai da annabi yusuf sallallahu alaihi wa sallam malamai sun saba imamu mujahid radiyallahu anhu yana cewa ikhwatu yusuf ahada ashar yan uwan annabi yusuf su goma sha ɗayan nan uhu su ne waɗanda suka sai da shi haina akhrajahu al bidalwi a lokacin da wannan mutum ɗan sako ya fito da shi da ainihin gugarsa daga cikin rijiya yaya za a yi mu haɗa wannan magana da wancan magana malamai suka ce kamar da na yi bayani a baya kaɗan a lokacin da suka jefa annabi yusuf alaihi salatu wasalam a cikin rijiya ba su bar wannan rijiya ba suna zaune su ga mai zai faru a lokacin da wannan mutum ya zo ya jefa gugarsa ya tsamo annabi yusuf alaihi salatu wasalam sai suka yi tsaram suka ce ai wannan bawanmu ne wanda yake ya gudu dama muna ta nemansa mun gaji ne muka zauna wahala ta riske mu da yunwa yasa muka zauna muna ainihin yadda za a yi mu fito da wannan yaro yanzu ko tun da ka fito da shi a nan ɗayan abubuwa ne guda biyu ko dai ka ba mu bawan mu mu tafi da shi dan dama shi muka fito nema ko kuma ka siye shi a wurin mu don haka sai wannan mutum da ya tsamo shi daga rijiya aka ce sai ya siye shi a wurin 'yan uwan annabi yusuf alaihi salatu wasalam ina fata muna fahimta a wani kaulin an ce darahima Ma'aduda? an ce dirhamomi ne guda 22 su goma sha ɗaya ne kowannen su sai samu dirhami guda biyu Allahu a'lam ba dai wani nafsi sahihi da ya tabbatar da wannan magana wannan ijtihadi ne na malamai wanda yake yana iya zama daidai yana kuma iya zama ba daidai ba kauli na biyu wa sharahu bi samanin baktin sai suka sai da shi da dan kuɗi kaɗan imamu qatada radiyallahu an sai yake a'a ai wannan ayarin su ne suka sai da annabi yusuf amma bisa ga fahimta ta duka maganganu idan ka hada guda biyu duk za su iya tafiya saboda yan uwan annabi yusuf sun siyamma da ayari annabi yusuf alaihi salatu wasalam su kuma ayari da suka zo cikin garin misra sai suka sai da annabi yusuf kaga dukkanin maganganun gaba daya kowanne yana da makama wannan an saye shi a gindin rijiya a lokacin da aka fito da shi yan uwan suka saida wannan ciniki na biyu an sai da shi a kasar misra a lokacin da aka kai shi amma magana wacce ta firin jaye wato ita ce maganar imamu mujahid radiyallahu anhu cewa yan uwan annabi yusuf su ne suka sai da annabi yusuf alaihi salatu mai yasa maganarsa ta firin jaye saboda ai su sun fito ne bakin rai bakin fama sai sun raba annabi yusuf da mahaifinsu annabi yaqub sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka ko dai su sai da shi ko su kashe shi ko su wulakanta shi ko su raba shi da garin duk hanyar da za su bi dai sun bi domin ganin cewa sun raba annabi yusuf da mahaifinsa albaksu malamai sun yi kokarin fassara menene ma'anar abin da ake cewa baksu imamu qatada radiyallahu anhu yace albaksu yana daukan azzul kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake cewa fala ya khafu bakhsan wala rahaqa ba zai ji tsoron zalunci ba ba zai ji tsoron kuntatawa ko musgunawa ba kauli na farko kenan shi ma yana iya dauka kauli na biyu abinda ake nufi da bakhsu in ji malamai wato eh, qalil dan kuɗi kaɗan kamar yadda ainihin imamu ikrima ya faɗa sannan aka ce baksu kuma haramun bai ma'ana haramtaccen kuɗi ne kamar yadda aka samu daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ibnu kasir ya ce to ai wannan ma magana ba ta da mashiga don ka ce kuɗi ne haramtacce dama haramtacce ne ko an ce baksu haramun ne ko ba ce haramun bane haramtacce ne saboda kaga an sai da wanda bai ji ba bai gani ba sannan abu na biyu annabin Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu sulaiman rahimahullah yace abin da ake nufi da baksu wato shine naqis kudin da bai da daraja kudin da bai da kima wanda yake kudade ne yan kaɗan to sai malamai har wa yau suka sake sabawa wato ittifaqan dai in ka fassara baksu zalunci ko kace kudi ɗan kaɗan ko kace kudi ne haramtacce dukkanin fassasarin nan yana iya ɗauka gaba ɗaya saboda ai an zalunci annabi yusuf ne aka fito da shi daga gida alaihi salatu wassalam sannan cinikinsa haramtaccen ciniki ne sannan kuma da aka tashi sai da shi ba a sai da shi da kimar da ya kamata a sai da bil'adama ba don haka in kace albaksu azulmu zalunci ko alharamu haramun koko kalilun dan kadan koko annafsu tawayye duka wannan yana iya dauka sai malamai suka sake sabawa dirhami nawa ne alqur'ani bai ambaci adadin dirhamin ba yace wa sharahu bi samanin baksin rahima ma'duda sun sai da shi da yan kuɗi yan kaɗan 'yan dirhamoma ne ƙidaddagaggu sai malamai suka ce dirhami ashirin ne an samu wannan magana daga abdullahi dan abbas da kuma abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhuma kauli na biyu aka ce dirhami ashirin ne sannan kuma da riga da kuma takalma guda biyu abinda kuɗin da suka sai da annabi yusuf kenan alaihi salatu Salaam. kauli na uku aka ce dirhamoma ashirin da biyu ne wannan imamu mujahid shine ya faɗi wannan magana radiyallahu an kauli na hudu aka ce dirhamu ma arba'in ne imamu ikrima wa ibn ishaq su suka faɗi wannan magana radiyallahu anhuma kauli na biyar aka ce dirhamu ma talatin ne to allahu a'lam alqur'ani dai ya ce an sai da shi da yan kuɗaɗe kaɗan yan dirhamu ma ƙidaddigaggu amma bai faɗi ashirin ba ne bai ce ashirin da biyu ba bai ce talatin ba ne amma kowanne yana iya yiwuwa saboda an ce lokacin nan su idan ciniki ya kai ciniki suna auna dirhamomi ne a ainihin ma'auni amma shi kuɗin annabi yusuf alaihi salatu salam saboda ƙanƙancin kuɗin da kuma rashin yawansa a hannu suka ansa don haka sai suka kama hanya suka yi tafiyansu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kanu fihi min zahirin sun kasance a cikin sa suna masu kyama suna dari dari suna gudun wannan dukiya zamiri a cikin fihi yana komawa ga wane ne har wa yau sai malamai suka ɗauki fuskoka guda biyu imamu dhahak da ibnu jurayj radiyallahu anhuma suka ce ha'un din nan tana komawa ne zuwa ga annabi yusuf saboda wa kanu fihi min zahirin sun sai da annabi yusuf da yan kuɗaɗe kaɗan alhali suna masu kyama a cikin shi annabi yusuf don sun sai da shi ne don ba su sansa ina fata muna fahimta kauli na biyu aka ce a'a damirin yana komawa ne zuwa ga kuɗin ma'ana sun sai da annabi yusuf da 'yan kuɗaɗe kaɗan amma kuma suna masu kyaman kuɗin saboda ba kuɗin ba ne suke da bukata annabi yusuf ɗin ne ba su da bukatansa kenan kaga duk ka sarin da ka fassara yana iya ɗauka in ka ce ba su kyaman kuɗin ne wato kuɗin suke kyama abin nan kuɗin suke kyama fasara tana iya ɗauka in kuma ka ce a'a annabi yusuf suke kyama duka wannan fassara yana iya ɗauka saboda dama dalilin da yasa suka fito da shi daga gida sun fito da shi ne domin su raba shi da mahaifinsa ina fata muna fahimta Allah subhanahu Ta'ala ce wa kanu fihi min az-zahirin malamai har wa yau sai suka yi kokarin gano zamiri na kanu wawun nan tana komawa zuwa ga wane ne abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yake cewa wannan zamiri yana komawa ne zuwa ga yan uwan annabi yusuf wa kanu su yan uwan annabi yusuf sun kasance fihi a cikinsa minas zahidi suna masu gudunsa suna masu kyaransa suna masu kyamansa ina fata muna fahimta a wani ƙaunin kuma aka ce a'a zamirin yana komawa ne zuwa ga ayari wato su ayarin da suka siye sa wato sun kasance suna kyamansa amma zance mafi inganci damirin yana komawa ne ga 'yan uwan annabi yusuf sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda dalilai kamar haka dalili na farko shi ɗan sakon da aka tura shi ya je ya samo ruwa a lokacin da ya jefa wannan guga me ya ce ya bushira ya bushara ta to inda zai kyamace shi da ba zai ce ya bushara ta ba kaga ashe ba su wanda suke kyama annabi yusuf yan uwan annabi yusuf ne sannan abu na biyu su sun fito da annabi yusuf ne da nufin su kashe shi Allah subhanahu wata'ala bai ba su iko ba to waɗancan da suke son su samu ɗa har ma suka ɓoye cinikin annabi yusuf kaga ashe bai kyautu kuma yanzu ya zama na su suke kyaran annabi yusuf ba sai dai zama na 'yan uwansa su ne suke kyamansa su ne kuma ainihin suke ainihin gudunsa wa kyanu fihi min zahirin sun kasance wato suna masu kyama ne a cikin annabi yusuf to mu je وقال الذي اشتراه امرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله سبحانه وتعالى يكي وقال الذي اشتراه من مصر والنندس يا النبي يوسف عليه الصلاة والسلام دقى أثر مصر قال سيتي لامرأته كما تسع ما لم يسنسي سننسى قطفير أو أنك أولي أكتي قطفير Allahu a'lam alqur'ani bai ce ga sunansa ba babu kuma ne hadisi sahihi da yace ga sunansa amma cikin isra'iliyat shine aka yi bayanin sunansa qutbir kuma ibn jarir ya rawaito bi sanadin da'if da wani sanadi wanda bai inganta ba ko dai qutbir ko kuma utfir shi sai yace da matarsa imamu mujahid ya ce radiyallahu an wato shi a lokacin nan matsayinsa matsayin sarki ne a cikin kafar misra kuma ya kasance musulmi ne don an ce ya imani da annabi yusuf a wannan lokacin kafin rasuwarsa sai ya ce da matarsa akirimi masuwahu ke girmama makwancinsa ke girmama suturarsa ke girmama abincinsa ke girmama abin shansa ke girmama ainihin matsayinsa an ce sunan matarsa zulaika a wani ƙaunin a wani ƙaunin aka ce sunanta ra'il bintu ra'ayil allahu a'lam alkur'ani bai kawo sunanta ba abin da yace wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi Kirimi matwa ke girmama makwancinsa kama ga abincinsa abin shan sa suturarsa sannan kuma da shimfiɗarsa ga abin da yake gaya mata asa an yanfa'ana sayu zai amfane mu shi wannan ɗan yaro au nattakhidahu walada ko kuma mu riƙe shi ɗa a nan gaba Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yana cewa afrasun nasi talata wato mafi harsashen mutane mutum uku ne a doron duniya wa in kana ibn al-arabi ya mai da wannan magana amma za mu yi bayani rahimahullah anan gaba menene yasa abdullahi dan mas'ud yace masu harsashe mafi harsashe mutum uku ne a nan duniya yace na farko shine wannan ainihin mutum wato qutfir wanda yace da matarsa akrimi maswa asa an yanfa'ana aw natakhidahu walada bai san annabi yusuf ba bai taba ganinsa ba mu'amala ba ta taba hada su ba amma ganinsa kawai da yayi sai harsashen alkhairi a cikinsa mutum na farko kenan sannan mata ta biyu wacce tana ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa harsashe a duniya in ji abdullahi dan mas'ud radiyallahu an yace wannan mata da kissarta ta zo a cikin suratul qasas wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ta ce da mahaifinta ya abati sta'jirhu inna khayra man a al-qawiyul amin ya kai baba ka sufurci wannan dan saurayi lallai mafi alkhairin wanda zaka sufurta mutum ne amintacce mai karfi sai kuma gashi abinda ta yi harsashen ya zo ya tabbata mata ta biyu kenan sannan mutum na uku wanda ya fi kowa harsashe a doron duniya in ji abdullahi dan mas'ud radiyallahu an shine abubakar ne siddiq radiyallahu an domin a lokacin da ya zo ya tabbata cewa zai rabu da duniya sai ya ɗauko umar dan khattabi radiyallahu anhuma ya ce ka zo ka hau kujera ta ka tsaya matsayina mutane suka ce a'a ya kai khalifata rasulillah ya kai khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka riga ka sa Umar radiyallahu anhu kowane ne yana da tsanani bai samu ba yana da tsanani bare ya samu abubakar sai ce radiyallahu an na rantse da Allah wanda zan koma in yi masa bayanin ayyukana idan Allah subhanahu wa ta'ala ya turke ni ya tambaye ni dan me ka zaban musu Umar zan ce na zaban musu mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu yana mai yarda da shi a don haka waɗannan mutane guda uku in ji Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu an sun fi kowa harsashe ابن العربي أبو بكر بن محمد mai العربي من عواصم من القواسم رحمه yace ina mamakin malaman tafsiri kowa ya taso sai ya ce afrasun nasi talata mafi harsashen mutane mutum guda uku ne yace abinda ake cewa firasa ko farasa wato shine ka harsashi abinda baka san shi ba baka taba ganin sa ba amma yake kaga abubakar ne siddiq radiyallahu an ai ba za a kira abinda ya harsashe ba saboda ya yi mu'amala da Umar ya san Umar radiyallahu anhum ya zauna ya ganta shi ma ya ganta haka kuma wancan mata da take cewa ya abati ista'jirhu inna khayra man a jartar qawiyyu amin ita ma ai ta yi mu'amala da wannan saboda a lokacin da ta zo ya tambaye su ma khadhukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ابن العرب يتي ta mu'amalance shi ta ga irin sifofinsa da tabi'arsa don haka dan ta ba da labarin abin da zai iya fitowa daga gare ta wannan abu ba za a kira shi harsashe ba to Allahu alam ko dai ya tabbata ne harsashen ne kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa ko kuma haka ɗin bai tabbata ba to duka dai waɗannan abubuwa malaman tafsiri su rawaito Allah subhanahu wata'ala sai ke cewa wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi maswa asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada irin wannan magana matar fir'auna asiya alaiha salatu wassalam ta ga wa fir'auna irin wannan magana wa qalat imra'atu fir'auna qurratu aynin li wa laka la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada kar ku kashe ta ba mamaki za mu amfane sa ko shi ya amfane mu ko kuma mu riƙe shi ɗaya amma su ba su san yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya ba Allah yake cewa wa kadhalika makkanna li yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha' nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajra al muhsinin a can hakan nan ne muka tabbatar da annabi yusuf a cikin ƙasa menene yasa muka tabbatar da shi a cikin ƙasa wali nu'allimahu min ta'wilil domin mu sanar da shi daga cikin fasarsarin maganganu wato mafarki kenan wallahu ghalibun ala amri Allah subhanahu wata'ala shine mai rinjaye a bisa al'amarinsa walakin na aktaran nasi la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane ba su san cewa abin da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta ko an so ko an isa ya faru ba abin da kuma Allah subhanahu wata'ala bai zartar ba ko da an yi kokarin tabbatar da shi ba zai zartu ba da yawa daga cikin mutane ba san wannan ba don haka shi sa wato ainihin mai aqidar sahawiyya yake cewa duk mutumin ilimi guda biyu ne akwai al'ilmu fil khalqi mafqud akwai al'ilmu fil khalqi mawjud akwai ilimin da yake saman mene a cikin mutane wato shine ilimi na shari'a sannan kuma akwai ilimi wanda yake ba saman mai bane a cikin mutane wannan shine ilimi na gaibi duk mutumin da ya saki ilimi na shari'a ya koma yana fafutukan neman ilimi na gaibi wannan ya bace ji ainihin mai aqidar sahawiyya don haka abin da ake da bukata daga gare mu mu rike ilimi na shari'a babu ainihin ruwanmu da abin da ya ɓoyu na ilimi na ɓoye wannan babu wanda ya san wannan in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala ina fata muna fahimta Allah yana cewa walin nu'allimahu min ta'wil al-ahadith wallahu ghalibun ala amri Allah subhanahu wa ta'ala shine mai rinjaye akan al'amarinsa walakin na aktaran nasi la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane sun gaza sanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine mai rinjaye walamma bala walamma عبده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين الله سبحانه وتعالى كما يدعي كده النبي موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجد المحسنين a lokacin da annabi yusuf ya kai cikan ƙarfinsa wato ya zamo saurayi matashi Allah subhanahu wata'ala ce ataina hukman wa ilma sai muka bashi hukunci muka kuma bashi ilimi wa kadhalika najzil muhsinin hakan nan ne muke sakan yawa waɗanda suka kyautata ayyuka malamai sun yi kokarin bayanin menene ake cewa ashur wato karfin mutum idan ya kai imamu mujahid radiyallahu an yace idan mutum ya kai shekara talatin da uku ana ce balaga dahu, ya kai cikan karfinsa imamu dhahab yace idan mutum ya kai shekara ashirin akan ce da shi balaga ashuddahu ya kai cikan karfinsa imamul hasan radiyallahu an yace in mutum ya kai shekara arba'in akan ce balaga ashuddahu ya kai cikan karfinsa imamu ikrima radiyallahu an yace in mutum ya kai shekara ashirin da biyar akan ce ya kai cikan karfinsa imamu suddai radiyallahu an yace a'a ni abin da nake fahimta da cikan karfi idan matashi ya kai shekara talatin Sa'idu ibn jubair da imamu malik da rabi'a da imamu sha'abi rahmatullahi alaihim suka ce abin da ake cewa al-ashud wato shine ainihin al idan yaro ya kai mafarki don haka sai suka yi bayanin wato tun daga shekara sha takwas har zuwa arba'in idan mutum na cikin wannan shekaru akan ce balaga ashuddahu ya kai cikin ƙarfinsa ana kuma iya gane balagan yaro ne ko dai da mafarkinsa ko kuma da tohon gashin marasa, malamai suka ce in yaro ya haka akan gane mafarkinsa wato akan gane cikin karfinsa da kuma girmansa mace kuma in ta kai shekara sha takwas ko ko ya zama tana al'ada ko ko aka ce a'a idan kwiɗinta ko ko bayanta ya fashe ya girma ko ko a'a idan ya zama na za ta iya haihuwar irinta to ita kuma ta ɓangaren ta akan ce da ita balagat ashuddaha ta kai cikan karfinta a don haka kenan za mu iya fahimta tun daga shekara sha takwas har zuwa shekaru arba'in idan mutum na cikin wannan shekaru akan ce da shi balaga a shuddahu ya kai cikin ƙarfinsa ina fata muna fahimta imamu sibaye daga cikin malaman nahu rahimahullah yakan cewa wahiduhu shuddatun wato ashud jam'i ne amma ɗayansa shine shuddatun imamu kisa'i rahimahullah ya ce a'a babu ta'un wato mufradinsa akan ce shuddun tsananin ƙarfi shi yasa wani mai iya magana yake cewa ahadi bihi shaddan nahari ke annama kudi labanu wa rasuhu bil azlami wato tsananin ƙarfi a lokacin da yaro ko ko matashi yake tsananin ƙarfinsa wani mai hikima shi ma yana cewa hal ghaira an kasura al-asharru wa ahlakat harbul muluki akasir al-amwali don haka ashaddu da kuma ashaddu duk kuma ko ashaddatu ko shaddun duka ma'ana cikin karfi a lokacin da annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya kai cikin karfinsa allah ya ce atainahu hukman wa ilma mun bashi hukunci mun bashi ilimi sau da yawa allah subhanahu wa ta'ala yakan kira hukunci hukman kamar yadda malamai suka yi bayani a can sama yana cewa ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al wa bima kuntum tadrusun don haka daga cikin malamai akwai wanda suka fassara a alhukmu wato shine ainihin annubuwa kamar yadda ibnu sa'id ya fassara rahmatullahi alayh sannan imamu mujahid ya fassara alhukmu shine al-fiqh wal aqlu Allah ya bashi sani kuma Allah ya bashi hankali subhanahu wata'ala ana fassara al-hukmu annabci ana fassara al-hukmu ainihin wato sani kamar yadda Imam Zajjaj ya fassara yace al-hukmu shine al-isabatu fil eh, abin nan fil quwwa samun daidai a cikin lokacin kuruciya in mutum yayi abin nan yana cikin ƙuruciyarsa ya zartar da wani al'amari baya kuskure yakan samu daidai a cikin wannan al'amari don haka alhukmu yana ɗaukan fasarsari da dama Allah subhanahu ta'ala kuma wani zubin yakan kira al-hukmu da hikma yana cewa a cikin haƙƙin annabi Ibrahim am yahsuduna an-nasa ala ma atahum min fadli faqad atayna ala Ibrahim alkitaba wal hikma mun baiwa alayen annabi Ibrahim littafi mun ba su hikma hikma anan malamai suka ce don haka da alhukmu da alhikma sukan shiga juna akan fassara shi da sani akan fassara shi da hikma akan fassara shi da annabta a cikin haƙƙin annabi dawud Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma sai muka sanar da ainihin annabi Sulaiman yadda wannan hukunci yake da shi da ainihin mahaifinsa dukkaninsu mun sanya su ainihin wato mun sanar da su karatu don haka kenan kun ga al yana daukan maganganu da dama yana daukan fiqh fi din sani cikin addini ya dauki annabci ya dauki a'a mutum ya zanto mai hikma kamar da imamu zajjaj ya faɗa yana iya dauka ko ko ya zanto mai samun nagarki a cikin hukunci kamar da imamu sa'alabi ya faɗa wato duka yana iya dauka Allah subhanahu wa ta'ala yake wa kadhalika najzil muhsinin hakan nan ne muke sakan yawa waɗanda suka kyautata ayyuka al-ihsan ya tabbata a cikin sahihin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. abinda ake cewa ihsani kyautata aiki shine ka bauci Allah subhanahu wata'ala saboda tsananin tsoronsa kamar kai kana ganinsa in kai baka zanto kana ganinsa ba to shi Allah subhanahu wata'ala yana ganinka shi sa sau da yawa za ka ji Allah subhanahu wata'ala yana cewa don mutumin da ya kyautata aiki Allah subhanahu wata'ala baya sarwantar da aikinsa innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin lalle wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ya kuma kyautata aiki Allah bai tozartar da aikin wanda ya kyautata aiki wani zubin kuma kaji ya ce yana tare da waɗanda suka kyautata aiki da taimakonsa inna Allah ma'an ladina taqaw wallazi هم muhsinun lallai سبحانه وتعالى yana tare da wanda suka ji tsoronsa yana kuma tare da waɗanda suka kyautata ayyuka wani zubin kuma ka ji yake na jahadu fina lanahdiyannahum subulana lallai waɗanda suka yi jihadi saboda hanyar mu da sannu za mu shiryar da su hanyar mu wa inna allaha lama'al muhsinin lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da masu kyautata ayyuka don haka annabi Yusuf ya kai cikin ƙarfinsa ya kai inda ya kai Allah subhanahu wa ta'ala sai bashi hukunci sannan kuma ya bashi ilimi Allah yake hakan nan ne muke kyautata ma waɗanda suka muke sakan ya ma waɗanda suka kyautata ayyuka wa rawadatu wa rawadatu allati huwa fi baytiha an wa qallaqat al-abwab wa qalat hayta lak qala ma'ada Allah innahu rabbi أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون yanzu Allah subhanahu ta'ala zai fara abin nan an bato mana dambarwa ko ko darga wacce ta wanzu tsakanin annabin Allah annabin Allah alaihi salatu da kuma ainihin imra'atul aziz wato matar sarki abinda iyadan billah da yawa daga cikin al'umma sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare a yau zina ta zama ado a wurin al'umma imamu ali yana cewa radiyallahu an wato idan lokaci ya kai wani lokaci zai zo wa mutane tsara zina ajaban tsara zina nasaban afafu ajaba wato tsantseni da kame kai zai zame abin mamaki a wurin mutane amma zina kuma za ta zame dangantaka kowa na tunƙaho ya yi zina wai har ka ji saboda lalacewan al'umma a yau sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare wai mace ce za ta bugi kirji ta kalli fuskar namiji ta ce da shi na riga na gama da kai wai saboda kokarin da take yi tana neman sa sai kuma shedan ya taimake ta ta samu ta yi lalata da shi ko ko in ce shi yayi lalata da ita to shin idan namiji ya lalata da mace shi ne ya lalata ta koko ita ce ta lalata shi shin a'a shi ne ya gama da ita koko ita ta gama da shi to amma saboda lalacewan al'umma a yau sai wanda Allah ya warama wai mace ta kalli tsaban idan namiji ta ce ai ita abin da take nema burinta ya cika ko da ni baka aure ni ba na riga na gama da kai saboda abin da nake da bukata da kai in kwanta da kai kuma nayi al'umman musulmai Allah subhanahu wa ta'ala zai mana bayanin yadda ya kamata mutum musulmi ko musulma ya kamata ta zama warawadat rawadathu huwa fi baitiha in aka ce rawada yurawidu raudatan riyadatan arrawadu nema ko kuma kauna wannan da shi annabi yusuf alaihi salatu wasalam yake a cikin gidanta sai ta neme shi don kansa wato ta nemi ta yi lalata da shi ita ce ta neme shi ba shi ya neme ta ba wa ghallaqatil abwab sai ta kukkulle kofofi malaman tafsiri Allahu alam sun ce kofofin nan wato guda bakwai ne ta kulla wannan ta kulla wannan ta kullo wancan ina fata muna fahimta sannan da aghlaqa in an ce ghallaqa wato ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'an idan ginin kalma ya karu to ma'ana ma yakan ƙaƙaru ta kukkullo ƙofa cikin karsashi kuma da cikin ƙarfi ta kukkullo ko wani mai hikima yana cewa ma ziltu ughliqu abwaban wa aftahuha hatta ataitu aba amr ibn ammari wato da aghlaqa da gallaka yakan ɗauki ma'ana wato makusanta a wani lokaci in kace aglaqtu yana iya ɗaukar na kukkulle daidai yake da gallaktu na kukkulle don haka sai ta kukkulle ƙofofi wa qalat sai ta ce haita lak zo gashi ko kuma ya rage naka malamai suka ce abinda ake cewa da haita wato yana iya ɗaukan ta'ala akbil asre kogmin ne zo an shi ungo kalmar ce ta lallashi gani nan sai yadda kai da ni ko ko a'a ya rage naka ko ko hanzarto maza mu yi abin da za mu yi mu kammala kafin mai gidana ya dawo duka yana iya ɗaukan wannan qala annabin Allah Yusuf sai ce ma'azallah ina neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala za ka duba ka ga annabawan Allah gaba ɗaya alaihi musallatu wassalam duk sanda wani abu na wauta ya zo ko na lalacewa abu na farko da suke yi sukan nemi tsarin Allah ne subhanahu wa ta'ala ka duba annabi Musa wa in qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إنا نيمن أرين الله كر إن كسن شيرك كمتاني الجاهلين سنن أتم وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ني إن جاء النبي موسى ناني مسألين الله مهلكينا مهلكينكو daga dukkanin wani mai girman kai wanda bai yi imani da ranar sakamako ba dukkanin annabawan Allah gaba daya annabi Nuh a lokacin da ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innahu abin nan innabni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin ya Allah wannan ɗana ne yana daga cikin dangina amma abin da ka hukunta kai ne mafi ainihin alkhairin masu hukunci idan ka hukunta Allah subhanahu wa ta'ala sai ya gaya masa ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min al-jahilin abin da ce qala rabbi inni a'udhu bika an as'alak Allah ina neman tsarin ka don haka annabi Allah Yusuf sai ce ma'azallah malamai suka ce wannan tushen kalma ne ana kiransa mazdar bi ma'ana a'udhu ma'azan zaka ce a'aza yu'idu ma'azan ma'azatan iyazan duk ma'anansa ɗaya. kana cewa iyazan billah bi ma'ana ina neman tsarin Allah ma'azan billah ma'azatan billah duk yana iya daukan wannan ma'ana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma an umurce shi da nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim atan innahu huwa as-sami'ul alim atan in ka gangara a don haka dukkanin annabawan Allah gaba daya sukan nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala idan wani abu wanda ba su gane ba ya bijiro sai ce ina neman tsarin Allah innahu lalle yadda abu yake innahu rabbi lallai shi mahalicci na ne a nan malamai sun tafi matafiya guda biyu innahu lallai shi Allah da nake neman tsari ki daga shi wato nake neman tsarin sa daga gare ki ke ya tsare ni sharrin ki innahu rabbi lallai shi ne mahalicci na ahsana maswaya ya kyautata makomana innahu la yuflihu adh-dhalimun lalle yadda al'amari yake azzalimai ba su samun tsira fassara ta farko kenan kenan innahu anan damiri yana komawa ne ga Allah subhanahu wata'ala saboda shine aqrabu mazkur yayi kusa da wanda aka ambato dan yace ma'azallah ina neman tsarin Allah matafiya ta biyu malamai suka ce a'a wannan zamiri yana komawa ne ga mai gidanta saboda su a lokacin sukan kira as-sayyidu shugaba suka ce da shi rabbu mai tarbiya don haka sai ya ce ma'azallah ina neman tsarin Allah subhanahu wata'ala hu rabbi ai inna zaujaki rabbi lallai mijinki shine mai gidana amma kuma yadda abu yake ahsana maswai ya riga ya kyautata makwanci na ya karrama ni ya mutunta ni ba ni da dalilin da zai sa in zo in ci mutuncin matarsa a ha'ince ba zan yi wannan aiki ba innahu la yuflihu zalimun lalle azzalimai ba su samun ribata ba su samun tsira ina fata muna fahimta to akwai kira'o'i da dama a ƙarƙashin haita shin ma wai tukunna wannan kalma balaraba ce ko ko ba balarabiya ba malamai sun kai ruwa rana imamu mujahid radiyallahu an yake kalma ce ta larabci ma'ananta ta'al zo aksare hanzarto akbil fuskanto Ibnul anbari rahimahullah ya ce wannan magana ce daga cikin maganganun ƙwarashawa. da ma'ana larabci ne sai dai magana ta jima ba su amfani da ita amma ƙur'ani sai ya dawo musu da ita zance na biyu kenan zance na uku imamul hassan al-basri radiyallahu an ce a suryaniya wannan yare ne na suryaniya sai qur'ani ya sauka da shi zance na hudu aka ce huraniya wato kalma ce ta yaren huran kamar yadda abu ubaida yake cewa radiyallahu an sa'altu shaykhan aliman na tambayi wani malami masani min ahli huran yana daga cikin yankin oran na tambaye ta. shin wai wannan kalman ta haita ko ko hita ko ko hiti ka san wannan kalma wannan malami sai ce fa zakara annaha lughatuhum ya'rifuha abu ubaida yake sai wannan dattijo malami yace mani eh wannan yaran su ne ya san wannan magana su ma suna faɗin ta to an ce da ni lokaci yayi duk da dai bamu kammala ba amma zance na biyar imamu suddi radiyallahu an yace al wato wannan yare ne na qibtawa ba larabci ba ne to ayyan ma kana shin larabci ne ba larabci ba ne za dai mu kwana a nan in Allah ya so ya yarda idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ararrai zuwa gobe za mu tashi sannan mu fitar da ra'ayin da yake shine ainihin mafi rinjaye a wurin malamai a cikin waɗannan zantuttuka mai tambaya yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam shin ya halatta a wannan lokacin na cutar coronavirus ko ko abin nan covid-19 yadda suke kiransa a dinga hada sallar magariba da isha'i kullum saboda irin halin yanayin da ake ciki malam Allah ya ƙara ilimi da basira babu laifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya zo a cikin muslim rahimahullah hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma wata rana ya hada sallah babu ruwa babu yaƙi babu tafiya sai aka tambaye sa ya rasulallahi menene ya sa ka haɗa sallah sai ce na yi nufin in hutashe da ku ne to ashe ko in an haɗa sallah babu ruwa babu tafiya babu wani abu to ashe ko in dalilin ya taso shi ne ya fi cancanta da haɗa sallah don haka babu laifi ana iya haɗa sallah saboda yanayin da aka tsinci kai babu laifi a cikinsa wallahu ala Abin da muka faɗa daidai muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada anda muka yi kuskure muna fata Allah ka yafe mana ibadar da muke cikinta muna fata Allah ka sanya mu daga cikin wanda za a ansa wannan musiba da ta samu duniya ta coronavirus Allah muke roƙo waɗanda ba ba su kamu da ita ba Allah ka yi musu katangan karfe da ita waɗanda kuma suke ciki Allah ka ba su lafiya ya Allah ka ɗaukaki addinin musulunci da musulmai ka ƙasƙantar da kafirci da kafirai abinda muke iyawa Allah ka kowace mana wanda ba za mu iya ba Allah ka iya mana waɗanda ba su da lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya waɗanda ba su da matsuguni Allah ka ba su waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu waɗanda suke da matsugunin Allah ka taimake su da abin da za su kula da matsugunin wanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su abin biya Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah ka ba mu ka ba mu lafiya ka ba mu gamawa lafiya ka ba mu abin lafiyar za ta ci Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'mine waɗanda suke kawo ya mutsi a wannan ƙasa in masu shiriwa ne Allah cikin ilimin ka Allah ka shirye su idan ba masu shiriwa bane Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa don mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa don mutumin da aikin sa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutarsa duk wanda ya hana mutane zama lafiya Allah ka bar ya zauna lafiya wanda yake nema mu lalace Allah ka lalata sa ka watsa kayansa ka hada shi da fitintinu iri-iri daban-daban matukar Allah ka san ba zai daina ba ba zai shiryu ba don mutumin kuma da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zame ajalinta ya Allah ka bamu yara shiryayyu nagartattu waɗanda za su yi mana addu'a lokacin da muka yi ƙaura wanda za su yi mana tausayin mu a lokacin da muke raye subhanaka allahumma wa hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk